Allah ya ba mu saurayi wanda za su kula da mu kamar yadda Amina yake kulawa da Amina. Ku ne kun fiye zolaya duk inda ku ga mu sai kun zolaya mu iya san ranku. Kinga, Alisu, in na san dalilin da yasa suke farin irin wannan magana, haushi na suke jifa. Saboda sun ga na raba su da ke kullum muna tare na ƙi barin kiki je eh, inda eh, ku ci gaba da yawace yawace. Shi sa kawai suke faɗin irin wannan magana. to in ma ka kwace mana ita ya muka iya da faɗan da ya fi ƙarfin mu ai dole mu haƙura Allah dai nuna mana rana auren nan kun zo da hankali ne ga mun gobe ne ko Allah ya yarda ka ka cele saura ke dai Amina ki daina wannan azabafin duk dai azabafin ne kike mu za mu kai ki gidan Aminu in ba haka ba kuma sai mu fasa ai dole mu yi hankali ki haƙuri <laughs>

kullum din muna tare ne kuka da abun ne abun ya rinka bani mamaki kai kuwa kamar haka din ne kaga gane kullum muna tare to kara zan je kan mama ma tare muke zuwa da yan mama idan ba ma tare to muna dan da muna tare haka ne to malam to da gashi mai iso gida ko eh to gashi rike da kyau fa kai ya fashe yanzu yanda abuwa suke to zaki shiga gida eh gida zan to sai an jima to ba matsala sai 先弄。都。Sarki <laughs> Aminatuwa, nan da abin da bai wuce mako biyu ba, za ki banni kuma ki banni da kewa ko? Sarki mama, a insha Allah a gida kullum zan danga yi. waye gaya miki haka ake ai aure ya fi gaban haka ai aka riga aka yi to zama ake yi guri daya zancen wai ki zo ki ringa gaishe mu koyaushe a ya fi jiya mu tsintsiyan ne Shirya ki je kin da sai ki karasa ko kuma ni ina ga gyara fuskar taki ko

yauwa Sarauniya zuciyar aminu ya gida lafiya dala ya su mama kuwa lafiya to ma dalla kin ga na dawo da kasuwa ne sai na haɗu da wannan bawan Allah kullum ciwon baki yake ne na ki kawo shi gaisa na ki kawo shi gaisa in ce to yanzu dai zo mu tafi in kawo shi wurin ki ko gaisa in kashe bakin tsanya ani wallahi na yi fushi da shi haba amarya banda ke da abinki wa ke fushi da aminin ango to wallahi mu dai mun yi tun da dai an ce har da kai ake zuga na cewa ya daina zuwa guri na babu zan gaji da shi ni wai age ni ha ba aikin sani na gurin ki ne kin sani na gurin ki ne babu ta yadda za a baki a wannan maganar da ni kuma su kansu masu yin maganar wallahi sai dai su gaji su bari dandan da yan kwanaki kaɗan kurga kun zama takalmin ka zamu ka raba kai kai haruna har to wallahi wannan inda kika bai masa wallahi mu kwana anan yana miki wannan zuba kin san ban ya fara surutu ne ka san wanda ya kone aka haka yake akwai zuba kin gan shi ne inda kika bai masa ai magana gaskiya ce ba wani magana zuba magana gaskiya ce zamu matsa tunda yanzu na dawo daga kasuwa ko gidan ma ban ba eh. to na gode sosai a gaida mutanen gida sai an jima to sai an jima to gaishe da maman ta ji yawwa yanzu da hankalinka ya kwanta ko tunda kun gaisa eh ah, Kin dawo? Da na ga ana ta dariya ne. Kin ga abin ne ya kamu. A ah, a ah, a a a. Aminu ya ce a kamun. Allah buwaye. To yaron nan shi dai baya gajiya? Hidima haka? Wai yi hidiman biki da shi. A a a a a a. Amma wannan akwai yaron kirki. Yaushe aka gama hidiman lefan nan aka kawo shi kaya wafulan wafulan kuma yanzu aka sake aiko min da wannan ni da kaina. Ai ba ɗaya bace ba ma. Har guda biyu? Kai kai kai kai kai wannan yaro. Allah ya saka masa da alkhairi gaskiya mun yi sa'a sarki Allah ya saka mai da alkhairi yadda yake mana hidimar na amina ki daure ki fitar da mu ki masa biyayya kin ji ko kin dai gani Allah ba ku zuri'a ɗaya ba to ungo wannan zuwa godiya ta kama ni dole je in wa latuwa godiya kai min ɗaki garin ba dabbobi abinci yawwa a'a kai dan albarka to ta taho taho taho sarkin yawo sai ka tsinke kai ta ba mutane wahala Amina, yaya kin sa abinci a gaba kin kici? wallahi mama kawai dai kwanan nan ne kwata-kwata ba jin daɗin jikina ne a'a amina babu inda yake miki ciwo na dai lura da ke tun daga lokacin da aurenki ya gabato shi kenan kuma gaba ɗaya jikinki ya sanyi kika canza menene a ciki amina kamar wani mugun abu sai ka ce za a kai ki wani gurin da ba shi kenan ba hmm? Kaman yau ne fa za a zo a yi a wuce an gama a'a sai kiran ki da Allah ki ci abincin ki kin ji ko babu komai fatan mu dai a yi lafiya a gama lafiya to shi kenan zan cire komai a raina Allah ya da. to maza ci abincin ki iyayen amarya iyayen ya zo eh yi kokawa a daura ka amarya yayan amarya a'a kare wai eh, yauwa to haka ya ba ya ba ni saboda menene sunan yar ma amina ko shi me neman fa bawan Allah bawan Allah ya sunan me neman ayi abun kai ne wakilinsa ka zo karɓar masa kawai ana to ga uban yarinyar shi kuma sai ka nema saboda kana ji ba kaga dai shi wannan kamar yadda na faɗa maka shine kanan uwarta uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi kuma wannan shine limamin wajensu kwarai da gaske da gaske wannan ko dama ba sai na faɗa maka ba ka san mutane da ba da shi wannan to saboda haka lafiya ne haruna haruna shi ya faru yaro ya jawo ni ya faru haruna yaro haruna haruna kai kai baka ji ne wai fada kuka yi komi me ya samu aminu me ya samu aminu fada suka yi ne komi ne ne. menene malam la ilaha illallah ka ta kana ta wannan abubuwa waye ba zai mutu ba wai shi din haruna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una bayan Allah ranar mutuwa ake kuka ranar murna ana kuka to yau kukan ne ya zo domin ango Allah ya mai cika a karamu kallau a saurara liman yana magana jama'a salamu alaikum kafin a zo da wannan labari mai zuwa da shi ma da kuka ya zo mana to kukan nan shari'a ba ta bukatarsa kowane abu yana da muhallinsa dama ba ku yi alkawari da allah ya ce ba zai kashe wani ba to tunda kowa zai mutu ba wani abin mamaki ba ne kuma shi lokaci ya aje ba harkokin da kake yake duba kana wani abu sai ka gama ko za a daura aure ba ruwansa time ya aje in ya zo ko me ake zai zai kawai saboda haka babban abin da mamaci ya fi so tun daga yanzu ku yi masa addu'a Shi shikenan Allah ya masa rahama ba wani abu wannan ba sabon abu bane Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa eh mm. subhanallah mm. Oh, Allah ya kawo mu kamar yau aka haifi Aminatuwa gashi har Allah ya kawo mu bikinta to Allah dai nuna mana haihuwarta Allah ya nuna mana haihuwa kuma Allah ya nuna mana aure wallahi kai abin ba wahala tafa shi kenan baƙi kuma Allah ya mai da kowa gida lafiya inda aka yi taron nan lafiya Allah sa a gama lafiya zo da Allah to Mala, ina hula kuma ka shigo haka da sauri ko an daura auren inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam yaya lafiya yanzu me zan ce wa mina me ifaru me zan ce wa mido kai ohoho la lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa Aminu rasuwa wani aminin zakuna san cinye amina a wani aminin eh? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amina amina amina ki haƙuri amina haka allah ya ƙadarta miki mutuwa tana kan kowa mu kanmu mun ji zafin rashin aminu to amma babu yadda muka iya kwanan shi ya ƙare Allah bai alkawarin cewa za ku rayu da shi ba Allah ya ji ƙanshi mu kanmu mutuwan nan ta taɓa mu ki haƙuri kin ji ya haƙuri kowane bawa da irin ƙaddararsa Allah ya baki madadinsa kin ji amina ki haƙuri ya haƙuri Allah ya sa ba za ku rayu da shi ba Allah ya kawo ƙarar kwanansa a lokacin da za ku yi aure ki haƙuri amina mu ma ba mu ji daɗin wannan lamari ba mu mun fi jin zafi ma sai dai ba mu shiga zuciya ki mun gani ba ya haƙuri a filin ya haƙuri Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama annabi ya san da zuwansa ya haƙuri babu komai Allah ya baki mafi da shi ashi malam ma ya tafi ya kira mai kemis bai san makin farfado ba ka san shi ba yana can yanzu a rikice Allah ji kan aminu yaran kirki na wa inna ilaihi raji'un mun ga ce hmm? a to me a ciki na riƙe miki iya ba wani abu ne ba eh, kuma in ma na riƙe miki iya aiki ne soyayya ta kawo ki burki jin ga miki ni na fi so ma a ce mun mijin ta ce ma ke ba ma ban ce gara a ce mun mijin kafin ta ce ma saboda in dai muka aure ne suka ki a gidana duk abin da yake so in yi miki kafin ki faɗa mun ni zan je in yi shi ai ba ni abu ne ba ai to Allah mutu amin amin ai mutum ma da a ce ana mutuwa tare ma ai da tare mutum ma a je abin ne mutare ai ba wani abu ne ai abin da mutane bi tare ne a ah, to soyayya me ba ta saka ai babu abin da soyayya ba ta saka amma mutu tare da ni da ke aje abun nema a rami ɗaya duba wani abu ne ba Allah ina gaya miki <laughs> Allah Allah to me a ciki ita so ya dai ta karfi babu abun da ba zai faruwa ba ko ba ki gane ba a to kuma yake tsaki na tuma igiya ce wani abu kin gaba ba nauyi ba komai ne a gara ma rinka ce mun tace din ba komai wai menene irin wannan abu wannan tashin hankali da me ya kama eh menene irin wannan abu kai ni fa abun fa ya ishe ni fa shuru shuru ba tsoro bane ba fa wallahi tallahi malam lafiya ka shigo kana faɗa me yanzu mu kurin shikenan mun zama abun nuni mun zama abun mun shiga bakunan mutane da idanunsu mu ne abun zagi waɗannan yaran kai me aka ce faru kuma wani abu suka yi komai ma ya faru ba abin da ma bai faru ba yanzu kenan waɗannan yaran su za su ja mana abin zagi kullum shi kenan a cikin garin da mun zama abin nuni ba kalma ta daɗi a bakunan mutanen garin nan a kanmu sai dai ta banza sai zargi wai ba haka ba malam yanzu me aka ce sun yi ko kuma za su aikata ko kuma a'a sun ma riga sun yin ne ko ko menene li'ila fi quraishi wallahi duk wanda yake zagi na ni ban yaje wallahi ban yaje akan me shikenan yanzu waɗannan yaran shikenan za su zuba mana da mutunci da kima shikenan kan jama'a eh alaikum. Wa alaikum salam. A'a, suwai ba. Na'am. ce a gidan namu? Yi eh, wallahi. Ina yin Lafiya lau. Lafiya kalau ya maman naku. Lafiyan Sannu. Ya me jiki kuma? To jiki ne jiki ga ta nan jiya iya. Na yi na yi har na gaji. Na ji daɗi da Allah ya kawo ki. To yanzu da kika zo ta ƙilan kika yi mata wa'azi ta gane cewa mutuwa tana kan kowa. Shi da ya tafi bai yi sauri ba lokacinsa ne yayi Mu kuma da muke nan ba ba jinkiri muka yi ba. Amma a ce mutum ba zai zama mai tawakkali ba Hmm? shi kenan dan kayi rashin abin da baka da iko akai ka ƙi ci ka ƙi sha ka ki walwala wallahi mama abin da baban mu ta gama fada kenan kafin in fito ina sarki saratu wallahi ina ta so ma in shiga mata godiya irin ɗawainiyar yadda ake yi da da aminatu na aiki eh, nana ta tayo ce har yanzu bata da ba kin ga bana fita in bar wannan yarinya ita kadai a cikin gida ba to shi yasa bai shiga ba wallahi amma yanzu da Allah ya kawo ki shikenan zan iya barin ke da ita in ce shiga gida tunda na kai sati biyu rabona da gida sai in samu in je mu gaisa tunda dama na kai kusan sati biyu ban leƙa ba to shikenan ma da Allah ko a ringa iza mun wuta to shikenan sai kin dawo to Amina ya jikin da Allah ƙara sauki ina so ki cire komai daga cikin rayuwarki koma rayuwar ki kamar ta da ki warware ki sake ki mu'amalan ki sani cewa ba mutuwa ta Allah ce amma ki san ba bane mai yiwa ta koma rayuwa yadda nake da ya rayuwa da rashin aminu za ki saba dole saboda ko biki manta da shi yanzu ba dole za ki manta da shi saboda za ki aure ki tafi gidan wani kin ga koshi ya mutu ya tafi shikenan har abada ba zai sake dawowa ba